ya uwa mutuna da girman annabi mai kyan ɗabi'o'i da kyakkyawan zubi ya nuna hanyoyi ga dukkan masu bi ba ramuka da kwazazzabai ko kokaya Allahu ya aiko shi don ya gwada mana kyawun ɗabi'o'i ya nunnuna mana da abin da duk Allah ta'ala ya hana da nufin yi tutur a hanyar gaskiya kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya don kakkaɓe barna da gyaran tarbiya. burinsa al'umma su wanye lafiya me za mu ce da rasulu sai dai godiya duka rayuwar mahamudu ta zanto mana darasi abin lura a dukkan zamuna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 a wannan gidan talabijin na wisal hausa tv assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba a manta ba a darasinmu wanda ya gabata na wannan bayanin annabin rahma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayanin abinda ya faru wato a shekara ta goma bayan annabci ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a wancan lokaci wanda kuma wannan abu ya zama babban buɗi ga ainihin musulunci da kuma ci gaban musulunci wazala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wa'azi a birnin makka ya ɗauki lokaci yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga addinin allah amma kuma da yawa ba su karɓi addinin allah ba kuma manzo Allah ya kama hanya ya tafi ta'ifa ya je yi musu wa'azi nan ma ba su karbi addinin Allah ba a wancan lokaci aka samu waɗansu wawaye suka koro annabi rahma daga ainihin birnin ɗa'ifa ya dawo birnin makka kuma har ila yau a wannan shekara Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara rasuwan nana Khadija radiyallahu anha da kuma rasuwan baffan manzo Allah wanda yake taimaka masa yake kare shi shine Abu Talib waɗannan bayan Allah da manzo Allah ya rasa su ya samu rauni ƙwarai da gaske to amma sai kuma Allah ya canza masa da mafi alheri shine Allah ya kaddara ya yi isra'i da mi'raji sa'an nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi imanin aljanu gaba ɗaya don saboda ana kyauta zaton a wannan shekara ta goma da annabci aljanu su karɓi addinin Allah to bayan nan kuma sai annabi ya kasance yana ainihin bin ƙabilu wato masaukansu daban-daban da kasuwannin da suke zuwa na ainihin ukaza da mijan a wancan lokaci yana kiransu zuwa ga addinin Allah to a irin wannan tafiye-tafiye da yawace yawacen da'awa Allah Ta baraka wa ta'ala ya kaddara aka samu mutanen Madina waɗanda suka zo a ɗaiɗaikunsu kamar yadda aka ba da bayani waɗanda suka fara karɓan addinin Allah subhanahu wa ta'ala an ce mutum na farko wanda ake kyautata zaton ya zo birnin makka kuma ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya yi masa bayanin wannan addini na musulunci ya karɓa shine suwaid bin samit wato al'amfari an ce wannan bawan Allah wato asalinsa shi mawaƙi ne wato ya iya shirya waƙoƙi waɗanda suke masu hikima domin ya jawo hankalin mutane. a wancan lokaci kuwa mawaka wato matsayinsu yana da girma ainu da idan suka faɗi magana guda ɗaya takan yi yawo fiye da maganan da za a yi ta ba a hanyar waka ba wato a wancan lokaci mawaka za mu iya ɗaukansu kamar kafafen watsa labaru ne waɗanda suke ainihin yayata ko harba maganganu a cikin ƙanƙanin lokaci zuwa duniya mai nisa saboda haka wannan bawan Allah Suwaid bin Samit Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya zo birnin Makka kuma ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ya masa bayanin abin da musulunci yake karantarwa kuma aka yi dace wannan bawan Allah ya karbi addinin Allah to lokacin da ya karbi addinin Allah sai ya koma ainihin birnin Makka ko birnin Madina wato inda yake zaune ya ci gaba da jawo hankalin waɗanda zai jawo hankalinsu wato su fahimci wannan sabon addini da ya bayyana saboda haka shi yasa malaman tarihi wasu daga cikinsu suke cewa mutum na farko daga cikin mutanen madina wanda ya fara karɓan addinin musulunci a shekara ta goma da annabci wato shine suwaid bin samit al-ansari radiyallahu an lokacin kuma da ya karbi musulunci ya koma birnin madina ya fara yada addinin allah da wannan ne waɗansu malaman tarihin musulunci suke cewa yana daga cikin dalilin da ya sa musulunci ya samu kafuwa a birnin madina musulunci ya samu sauƙin yaduwa a birnin madina musulmi suka samu sauƙin samun mafaka a birnin madina saboda ire-iren waɗannan mutane manya-manya kamar su suwaid bin samit al-ansari waɗanda suka fara karɓan addinin allah suka fara yaɗawa a birnin madina kamar yadda muka sha faɗi musulunci dama ya riga ya saba da wannan al'ada duk wanda ya zo ya yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fahimci musuluncin yadda ya kamata to za ka samu idan ya je ya haɗu da wani wanda bai gane irin abin da ya gane ba to zai masa bayani gwargwadon iliminsa to da haka musulunci ya yi ta yaduwa ya yi ta bazuwa a wurare daban-daban har aka wayi gari za ka samu waɗansu sun yi imani da allah sun yadda da manzon allah suna karanta alkur'ani daidai gwargwado amma ba su da cikakken ilimi dangane da addinin abinda suka fahimta na sama-sama kamar yadda malamansu su ma suka san musuluncin sama-sama haka suka tsora su a kai sama-sama shi yasa irin waɗannan idan aka same su ake musu hikima a zauna da su yadda ya kamata wato a yi musu bayanin musulunci yadda ya dace don haka zubaid bin shamid ya taimaka wajen yaduwar musulunci kamar yadda muka yi bayani bayansa kuma akwai wani bawan allah wanda ana kyautata zaton shi kuma ya zo birnin madina ne wato a cikin wata tawaga waɗanda suke neman taimako na ainihin haɗin kai ɗin mutanen makka domin yakin ƙabilancin da ya yi katoto a birnin madina bimana su taimake su wannan bawan allah shine iyas ibn mu'az al-ansari radiyallahu an to shi ma lokacin da ya zo yana ɗaya daga cikin wato samari masu jin ƙarfi a jiki kuma waɗanda jama'a suke sha'awar mu'amala da su da ya zo ya yi kicibis da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya yi masa bayanin wannan addini to sai ya karbi addinin musulunci ya koma birnin madina ya kasance yana kabbarori Allahu akbar Allahu akbar yana hailaloli la ilaha illallah la ilaha illallah ko kuma yana yin tasbihi kamar subhanallah subhanallah waɗannan duk alamu ne na musulunci wanda idan mutum yana yin su wato ya gwada ya yarda da wannan addini tun da wancan lokaci babu maganan sallolin nan guda biyar a masallaci ko cikin jam'i da waɗansu harkoki na addini waɗanda za su fitar da komai fili abinda suka fitar da musulunci fili a wancan lokaci su ne irin waɗannan bi ma'ana kabbaroli da ainihin hailaloli da tasbihai saboda haka shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda malaman tarihi suka ce su ne mutane na farko waɗanda suka fara karɓan addinin musulunci a birnin madina kuma suka koma suka ci gaba da yada musulunci a birnin madina mutum na uku daga cikin waɗanda malaman tarihi suke ambatawa shi ba a cikin birnin madina yake ba yana gefen madina ne amma kasancewan yana gefen madina wato ya taimaka wajen tasirin musulunci a cikin birnin madina da kuma tasirin musulunci a wajen birnin madina a shekara ta goma da annabcin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bawan Allah shine Abu Zar al radiyallahu an Allah shi kare yadda da shi wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tsawon kwana ba kamar waɗancan mutane guda biyu ba domin waɗancan mutane guda biyu ainihin Suwaid bin Samit da kuma Iyas bin Mu'ad ana kyauta zaton akwai waɗansu yaƙe-yaƙen da aka yi na ƙabilu wato na ƙabilanci kafin manzon Allah ya koma birnin Madina wanda a dalilin haka wato aka ainihin kashe su a wannan yaƙi ko kuma Allah ta wa wata ya karɓi ransu a waɗannan yaƙe-yaƙe saboda haka su ba su samu tsawon kwana na yadda ko irin yadda Abu Zar al-Ghifari ya samu ainihin tsawon kwana ba Abu Zar al-Ghifari ko Abu Zar al-Ghifari kamar yadda muka yi bayani yana daga cikin waɗanda suka zo birnin makka a wancan lokaci kuma ya zo a ɓoye ne don mun ba da bayaninsa a wani darasinmu na can baya wanda ya zo ya haɗu da aliyu bin abi talib aliyu bin abi talib ya ba shi masauki bayan ya ba shi masauki bayan 'yan kwanaki sai ya tambayi mai masaukinsa cewa gafa abin da ya fito da shi ya yi masa bayani shi kuma ya ce to shi kenan inda za ka ɓoye mun magana ne zan bayyana maka komai ya bayyana masa komai ali bin abi talib ya dauke shi ya kai shi inda manzo Allah yake buya tare da sahabbai a wancan lokaci abu zar al-gifari ya karbi addinin Allah kuma bayan ya karba manzo Allah ya ce ka koma ainihin garinku ka je ka zauna idan ka zauna ka ci gaba da abin da na dora ka akai sai idan ka ji na bayyana lokacin da ka ji na bayyana to sai ka kamo hanya ka taho shi kuma abu zarrin al-gifari ya ce a'a wannan abu ba zai yi ba saboda haka ya zo masallacin ƙaba ya bayyana kalmar shahada kafirai suka yi masa duka mummunan duka sai da ƙarshe wato ainihin ɗaya daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Abbas ya zo ya ce yaya za ku zo ku daki mutumin da yake daga ƙabilan gifa wanda kun san hanyar ku na fatauci ko na zuwa kasuwanci ta hanyar garinsu ne bi ma'ana ta garinsu ne saboda haka idan kuka wulakanta shi kuka yi masa cin mutunci to fa za su toshe hanya ba za ku iya wucewa ba to wannan dalili yasa aka kyale shi to shi ma an yi bayanin cewa lokacin da ya dawo gefen birnin madina to ya ci gaba da bayyana musulunci ya yi iyaka kokari wajen yada addinin musulunci wannan fa tun kafin manzon allah ya yi hijira kenan daga makka zuwa madina to waɗannan bayan allah guda uku allah ta'ala ya riga ya sanya su su zamo shimfiɗa ga ainihin musulunci a birnin madina da kewaye sa'an nan kuma su kasance wato tubala na farko wanda yake za su taimaka na ainihin ɗoruwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ɗoruwan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina a ainihin wannan lokaci saboda haka bayan an samu waɗannan bayan Allah masu daraja sai kuma a ainihin shekara ta goma sha ɗaya kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka samu waɗansu mutane guda shida waɗanda suka zo birnin madina a wannan shekara ta goma sha ɗaya da annabci suka zo birnin madina su waɗannan mutane su ne as'ad ibn zurara da awo wato ibn al da kuma rafi ibn malik da uqba ibn amir da jabir ibn abdullah hasalima jabir dan abdullah radiyallahu an shine yayi ainihin bayanin waɗannan tawaga wato tawagan su kenan waɗanda suka zo birnin makka suka bar birnin madina suka zo birnin makka to da suka zo birnin makka a wannan shekara ta goma sha ɗaya da hijira sai allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da su don an ce abin da ya kawo waɗannan mutane guda shida daga birnin madina zuwa birnin makka a wannan shekara ta goma sha ɗaya da annabci shine domin aikin haji irin na zamanin bimana a zamanin jahiliya suna yin aikin haji irin nasu tun da dama an gaji aikin haji ne tun daga addinin da annabi ibrahim ya zo da shi tun da allah ce wa azin fin nasi bil ya tukari rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amir li yashhadu manafi lahum saboda haka annabi ibrahim ya yi wannan ya ya yasa duk wanda yake gadaran addinin annabi ibrahim na ainihin yahudanci ko nasaranci ko wanda ma yake kame-kame na ainihin dogara da addinin annabi ibrahim a wancan lokaci to lallai wato yana zuwa aikin hajjin ya san da zaman aikin hajjin na wancan zamani waɗannan mutane guda shida tawaga ta farko waɗanda suka zo a cikin jama'a daga birnin madina zuwa birnin makka domin aikin hajjin wancan lokaci ɗin sai ya kasance manzo Allah shi kuma ya ɗauki abubakar ibn abi kuhafa babban abokinsa radiyallahu an da Aliyu ibn abi talib radiyallahu an surukinsa kuma yaron gidansa domin su yi masa rakiya zuwa wajen da'awa wannan ya gwada lalle duk wanda zai je da'awa yana bukatan supporters wanda za su taimake shi ko yana buƙatan wanda za su ainihin ƙarfafa shi ko da su ba za su yi da'awan ba ya kasance dai suna tare da shi ko da wani abu zai faru kuma za su iya taimakonsa wajen rage kaifin cutan da za a yi masa shi yasa annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki abubakar ibn abi kuhafa da ali ibn abi talib suka zo suna zaga kabilu daban-daban sun zaga kabilu masu yawa kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani su je wajen wannan kabila ko masaukin wannan kabila wato su yi musu da'awa waɗansu su faɗi magana mai kyau waɗansu su faɗi bakar magana can sai suka ji maganganun waɗansu samari waɗanda yake suna tattaunawa tsakaninsu su ne ko mutane guda shida waɗanda suka zo daga birnin madina waɗanda muka ambaci sunayensu ɗazu-ɗazun nan saboda haka sai manzo Allah ya same su ya ce shin ba zan muku bayanin waɗansu kalmomi na alheri waɗanda yake idan ka aikata su za ku samu alheri da ainihin sa'ada ko cin nasara a rayuwarku ta duniya da lahira ba saboda haka waɗannan mutane guda shida suka ce sun amince saboda haka manzo Allah ya musu bayanin addinin musulunci cewa a wa Allah shi kaɗai ba tare da an yi shirka da shi ba sa'annan kuma lallai shi annabi Muhammad manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya bashi alkur'ani kuma ya ba shi saƙo na ainihin musulunci kwatsam waɗannan mutane dukansu guda shidan nan suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka da wannan ne malaman tarihi suke cewa waɗannan mutane guda shida wato as'ad ibn zurara da au ibn al-haris da ainihin rafi ibn malik da kutuba da uqba ibn amir da jabir bin abdullah su ne tawaga ta farko daga cikin mutanen birnin madina waɗanda suka fara karɓan addinin allah a dunkule a matsayinsu na ainihin jama'a dunkulallu kuma da suka karbi wannan addini sai suka koma birnin madina tunda already daman a can baya akwai waɗanda suka je da musulunci birnin madina suka yi bayani masu karɓa suka ɗan karɓa waɗanda kuma suka yi za su yi sassauci bi ma'ana suka sassauta wajen nuna adawa da ƙyashi ko cutarwa ko wani abu makamancin wannan to sai suka samu ainihin gangara ko suka samu kyakkyawan shimfiɗa na suwaid bin sami da iyas bin mu'az da abu zarin al radiyallahu anhum sai suka samu kyakkyawan shimfiɗa na waɗannan bayan allah saboda haka waɗannan mutane guda shida kamar yadda tarihi ya zayyana su sai suka yi ta yada ainihin musulunci a birnin madina daga shekara ta goma sha ɗaya da annabci kafin shekara ta zagayo zuwa ta goma sha biyu da annabci sai da aka wayi gari wato musulunci ya shiga kusan ko'ina in ma ba a karɓe shi ba to ba a adawa da shi in ma ba a karɓe shi ba ba a hana wanda zai karɓe shi wato ya karɓe shi idan ma ba a karɓe shi ba ba a cutar da wanda ya karɓe shi saboda haka musulunci ya zama normal wato sanannen abu wanda yake kowa ya riga ya saba da shi a ainihin birnin madina to lokacin da shekara ta zagayo tun da an yi aikin haji na shekara ta goma sha ɗaya da annabci to sai kuma aikin hajin shekara ta goma sha biyu da annabci ya sake zuwa to a wannan lokaci ne sai aka samu mutane goma sha biyu daga cikinsu akwai mutum biyar cikin mutane shida ɗin nan domin an ce wanda bai samu wato komawa aikin hajin shekara ta goma sha biyu da annabci ba daga birnin madina shine jabir bin abdullah wanda shi da kansa yake ba da labarin cewa bai samu daman zuwa ba amma as'ad ya samu zaman tafiya sannan kuma rafiya ya samu daman tafiya auf bin al-harith shi ma ya samu daman tafiya sannan qutba da ainihin aqba ibn amir su ma sun samu daman tafiya saboda haka waɗannan mutane guda biyar sai suka haɗu da sabin mutane guda bakwai waɗanda suka kasance tawagar mutum goma sha biyu waɗanda suka je birnin makka a wancan shekara wato aikin hajjin shekara ta goma sha biyu da annabci kenan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga birnin makka zuwa birnin madina to lokacin da waɗannan mutane guda goma sha biyu suka isa birnin makka wato suka ainihin sake kamar yadda kowa yake sakewa sai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kaddara suka sake haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda already mutane guda biyar sun karbi addinin Allah sai suka dada jaddada mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma mutane guda bakwai daga cikin mutane goma sha biyu farkon haɗuwansu kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma kafin su haɗu da shi sun karbi addininsa sun yadda da matsayinsa na annabci da manzanci kuma sun yadda da saƙon da ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗannan mutane guda goma sha biyu manzo Allah ya tattauna da su sa'an nan kuma ya yi ainihin wato ya karɓi mubaya'ansu an ce mubaya'an da suka yi wa annabi a wannan lokaci sun yi masa mubaya'a ne ala Allah yushrik billahi shay wato Allah nushrika billahi shay'an akan kada ba za mu yi shirka da Allah ba wala nasrika ba za mu yi sata ba wala naktula auladana ba za mu kashe ayayenmu ba wala nati bi buhutanin ba za mu zo da ainihin kirkiran karya. ko wala nati bi buhutanin naftarihi wanda muke kirkiransa baina aidina wa arjulina wato a gabanmu ko a tsakanin hannayenmu da kafafuwanmu ba wala na fihi fi ma'rufin kuma ba za mu saba wa annabi cikin dukkan abinda shari'a ta sani ba saboda haka da suka yi ainihin mubaya'a wa annabi akan waɗannan abubuwa shi shikenan wannan ya tabbatar da ainihin musuluncinsu kuma ya tabbatar da cewa su waɗannan mutane masu biyayya ne wato ga addinin Allah za su taimaka za su ba da haɗin kai wajen kiyaye addinin Allah dama manufan musulunci abin da ke cikin wannan mubaya'a abu na farko kada a kuskura a yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim saboda shirka mummunan abu ne a bautawa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba idan an yi shirka da Allah to abubuwa duk sun rushe duniya da lahira innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar saboda haka shirka mummunan abu ne ita take lalata kowane irin aiki la in asharakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin wannan kenan sa'annan abu na biyu daga cikin mu baya an waɗannan mutane guda goma sha biyu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ainihin shekara ta goma sha biyu da annabci shine ba za su yi sata ba saboda sata mummuna abu ne haƙƙin da ba naka ba ka je ka ɗauka satan kuɗi ne satan wani abu ne wanda mutum ya ɓoye abinsa a cikin hirjinsa a je a ɗauke masa musulunci bai yarda da wannan ba ya sa ma aka ce an kama ɓarawo a irin wannan kuma ya saci abin da wato ya kai rabu dinar wanda za a yanke hannunsa wato kamar yadda Allah ta'ala ce asariqu wasariqatu bi ma jaza'an bima kasaba kala min Allah saboda haka hukuncin barawo kenan to musulunci ya haramta sata musulunci ya hana sata yana daga cikin abin da musulunci yake karantarwa na biyu kenan sannan abu na uku shine wala naqtula auladana cewa ba za a kashe 'ya'ya ba domin a da suna kashe ‘ya'ya wa izal ma'uda ta su'ilat biya yi zambin kutilat ko idan mutum aka yi masa albishir da ‘ya mace wancan za a kashe yaro saboda ainihin talauci kamar yadda Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira saboda haka ba za a kashe yara saboda talauci ba ba za a kashe ‘ya'ya mata saboda ana kyashin su ba wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون شنو أكا وإذا الموءودة سئلت saboda haka maza Allah ya yi a yarjejeniya tsakaninsa da mutane goma sha biyu na tawagan mutanen madina cewa ba za su kashe 'ya'yayensu maza ko mata saboda talauci ko saboda abin kunya ba sannan abu na hudu shine ba za a zo da ƙarya a zo da ɗan da yake bayi da uba ba sannan daɗin daɗawa ba za a ƙirƙiri ƙarya magana ba a san hawa ba ba a san sauka ba a ce za a yi ta wannan ya haɗa ƙarya wannan ya haɗa da ƙazafi wannan ya haɗa da zuwar wato shaidar zuwar wannan ya haɗa da ƙaunar zuwar duk waɗannan abubuwa suna ƙarƙashin wannan cewa mutum bai san hawa ba bai san sauka ba abin da yake ya saba wa Allah to kada ya kuskura ya zo da shi wannan ma'ana tana da faɗi kwarai da gaske tana abu na biyar shine kada su saba wa annabi domin duk umarnin da manzo Allah ya bayar to yana ba da umarni ne bisa umarnin Allah tunda baya magana bisa son zuciya Allah yana cewa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon rahama ya zo muku da shi to ku yi ƙoƙari ku riƙe shi hannu biyu kuma duk abin da manzon rahama ya hane ku to ku hannu saboda haka zai muku umarni ne da abin da Allah ya umarni kuma zai hana ku ne daga abin da Allah tabaraka ta'ala ya hana to don haka idan har an yadda da shi an yi imani da shi an yadda da musulunci to lalle a kiyaye umarnin annabi ko kuma hanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan mutane guda goma sha biyu daga cikin wato tawaga na birnin madina suka karɓi wannan mu baya a hannu biyu kuma da suka koma birnin madina suka ci gaba da ainihin yada addinin musulunci kamar yadda mutane shidan nan a wancan shekara wato suka yi saboda haka a shekara ta goma sha ɗaya da annabci an samu mutanen madina guda shida sun karbi addinin allah sun je birnin madina sun ci gaba da yada addinin allah a shekara ta goma sha biyu da annabci an samu mutane guda goma sha biyu waɗanda suka zo wajen annabi cikinsu akwai mutane guda biyar wanda suna cikin mutane shida na shekara goma sha ɗaya da annabci suka zo suka jaddada mubaya'a manzo Allah ya yi musu mubaya'a bisa waɗannan sharuɗan da muka ambace su wato guda biyar waɗanda suke suna daga cikin tushen musulunci gaba ɗaya to haka ya taimaka wajen yaɗuwan addinin musulunci da tarbiyyar musulunci da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a ainihin birnin Madina tun kafin manzon Allah ya hijira daga ainihin Makka zuwa ainihin Madina waɗannan su ne ake faɗin manya-manyan tawagogi guda biyu waɗanda suka zo wato daga birnin Madina suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shimfiɗa kafin manzon Allah ya ƙaura daga birnin Makka zuwa birnin Madina ya ci gaba da yaɗa musulunci har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka abin da muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilai wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh